Sauraka muna kira ga ma'aikatan lafiya su musuluntar da tsari. an gane ko wani mata ka ce to zo ka ga aikin da za a yi mata idan kai kana da lasisin kaɗaita da ita to mijinta ba ce fi cancanta ina fahimtar wannan ma haƙƙi ne da ya kamata a kula da shi sannan kuma kauce ma haɗa kai da masu kawo miyagun ƙwayoyi ha wannan mugun abu ƙwayoyin shi ɗan rajin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mai girma jagoranmu na wannan shirye-shirye babban limamin masallacin umarin khattab mai girma babban malaminmu a sheikh imam muhammad bin uthman shugaban zama a doktor jamil ismail ahmad daga asibitin malami Aminu kano yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna gode Allah ta baraka ta'ala da ya azurta malam da ƙara samun damar zuwa wannan mumbari mai albarka wanda muna gode Allah ta baraka ta'ala tun da na fara gudanar da wannan mumbari yau shekara 22 kenan malam yake zuwa wannan mumbari amma an samu tsaiko saboda tafiye-tafiye da yi na amerika da sauransu yana tafsiri a can aka dan samu tsaiko wasu shekaru bai samu ya zo ya gabatar ba baro kuma gaba ɗaya ba a yi ba alhamdulillah muna fatan malam insha Allah duk shekara ya cigaba da yadda ya saba yake zuwa muna fatan malam Allah ya ba shi ikon ci gaba da zuwa wannan mumbari mai albarka alhamdulillah kamar da gari maudu'in mu a yau shine aikin lafiya da kuma haƙoƙin da yake kan ma'aikatan lafiya a addinin musulunci alhamdulillah mun ɗauko likita asibitin malami da kano dr jamilu likita ne wanda ke kwararre a kan harkar kirji abin da shafi kirji alhamdulillah ya kuma rike ya taɓa rike hod na surgery department da kusan tenuwa ce alhamdulillah kuma ya yana tare da mu ya zo za ni bayan mun addu'a insha Allah za mu gabatar da shi domin ya gabatar da malayin Allah ya yi to tun daga kuma babban uba cik nasar dan dago za mu rike shi mana addu'a Allah wata masaya mana addu'a karim Allah ka mu dacewa wannan mai muhabara ta mu Allah da buɗe abin abinda zai gaya mana Allah ka da shi Allah ka sa albarka a ciki Allah ka taimaka masa kuma wannan ibada ta mu Allah sa ka gabiya ta karanta fata a kafa daidai عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم shi ne zaurakin ɗan uwa a doktor jamil don ya gabato domin ya jagoranci wannan muhammad assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا من يهده الله فهو المهتد duk da mun dawo lokaci kafin a fara ina ganin zan dan yi bayani takaitacce sannan sai mu ci gaba akan abubuwan yadda za a dora a kai da farko dai kamar kafin gabatar da malam wannan maudu'i da za a tattauna akan aikin lafiya da haƙoƙin da ke kan ma'aikatan lafiya a musulunci ina ganin wannan abu ne maudu'i ne mai muhimmanci sosai musamman muka duba yanayin da ake ciki a yanzu muna ganin wancan shekara ba iya samu a iya gabatar da wa wannan lakcoci ba saboda wata watakila dalilai na lafiya muna ganin abubuwan da yake faruwa yanzu da kuma dai kamar yadda muka sani shi musulunci addini ne da ya haɗa komai da komai saboda haka ya kula da abubuwan da ya shafi kiwon lafiya kuma muka tuna akwai wurare da yawa wanda malamai sun yi bayani akan muhimmancin da musulunci ya bayar akan kiwon lafiya akwai hadisai da yawa wanda suka ba da shawarwari na yaya kamata a yi in abubuwa sun faru da kuma malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa musamman akan cewa ita kula da lafiya akwai abin da ya shafi ita kiwon kanta lafiya idan kana cikin lafiyar ma a kula da ita da kuma abin da ya shafi a kiyaye kamuwa da cuta da kuma idan an kamu da cuta ya za a yi a warke daga wannan ko a samu maganin wannan to malamai da yawa sun yi abubuwa da yawa kan kiwon lafiya kuma in muka duba tarihi kusan manya-manyan malaman musulunci sun ba da gudunmawa sosai a wajen abin da ya shafi ilimi na kiwon lafiya wanda kusan turawa ma da aka sami kamar western civilization da yawa da aka suke littattafai da yawa wanda aka diba na malamai ne na musulunci wanda aka fassara aka caccanza su sunaye misali malamai ko wanda suka yi rubuce-rubuce kamar su ibn sina wanda ake cewa avestina a turance ko ibn rajab wanda tafai za a ce averroes ko kuma abul qasim az-zaharawi wanda za a ce albucasis to wannan malamai ne da sun yi rubutu da yawa akan abin da ya shafi kuma sun yi aiki sosai na likitanci kuma duk da mun samu matsala yanzu kuma a ce mu ne a gaba duk bangarorin rayuwa mun samu koma baya to amma dai duk da haka muna ganin har yanzu ana ta kokari kuma a yanda yake yanzu kiwon lafiya a yanzu akwai mataki mataki akwai mataki na duniya akwai mataki na ƙasa ko a najeriya na akwai bangarori na kula da kiwon lafiya misali za a iya cewa abin da ya shafi abubuwa kamar guda uku akwai bangaren da ake cewa primary health care wanda kamata ya ce a ƙananan hukumomi ake da waɗannan akwai abin da ya shafi secondary health care wanda yawanci a jihohi ne kamar asibitoci na ƙwararru kamar a ce asibitin murtala ko nasarawa a da da yanzu ya zama teaching hospital sai kuma tashe da kiya wanda a can sama ne wanda kamar bangarorin asibitocin koyarwa kenan da kuma sauran manyan asibitoci to wannan yanayi da ake akwai matsaloli da yawa wanda da musulmi da ba musulmi ba ya shafe mu a bangaren kiwon lafiya abin da ya shafi kamar bangaren ma'aikata yawan ma'aikata da ake bukata da kwarewa shi kansa yawan ma asibitocin da kuma abin da ya shafi kayan aiki to duk wannan kuma da kuma cewa yanzu idan ma an samar da komai shi mutane za su iya biyan kuɗi su je samu wannan kiwon lafiyar da ake bukata to wannan wasu matsaloli da suke damu mu gaba ɗaya kuma musamman a yanzu da aka samu wannan cuta ta annobar covid-19 to shi ma an shiga wani yanayi sosai ta bangarori guda biyu na farko ma'aikatan lafiyar da ake da su kusan zaizayewa suke yi suna tafiya zan iya cewa kusan shekara biyu zuwa yanzu ko a department dina kusan ƙwararru consultant watakila wajen mutum takwas zuwa goma sun bar na asibitin kawai so abin da yake faruwa yanzu shine da aka yi wani bincike kamata a ce in muka ɗauki likitoci kamata a ce duk mutum shida a najeriya akwai likita ɗaya da yake kula da su amma a yanayin da ake kusan likita ɗaya na kula da kusan mutum dubu uku ne sannan kuma da aka gwada sai ga to ana so mu kai wannan matakin sai an samar da likitoci kusan dubu kusan yanzu wanda ake da su a rijista wanda aka taba rijista a najeriya kusan mutum dubu tamanin ne da dubu tamanin din har wanda suka yi ritaya da wanda suka rasu da dubu tamanin din nan dubu arba'in suna kasashen waje so sai dubu arba'in suka rage yanzu da aka duba wannan gibin da ake da shi kusan ana buƙatar likitoci kusan 260 to za a samar da wannan duk shekara sai ana samar da ko ana samar da mutum dubu goma likitoci sai an shekaru da yawa kafa a cike wannan gibo to a yanda ake yanzu kuma a najeriya ga wadda fi likitoci dubu uku ake samarwa ba kuma rabin su suna zirarewa suna fita suna komawa ta ƙasa to duk bangarorin lafiyar shi ma haka ne to a wannan yanayin da ake to dole ma'aikacin lafiya musulmi sai an ƙara wazantar da shi akan meye yake haƙƙi a kansa duk da matsalolin da ake ciki kusan duk wani bangare na rayuwa a najeriya akwai matsala misali abin da ya shafi kyautata niyya abin da ya shafi kira ga hukumomi da masu kuɗi su taimaka wajen samar da abubuwan da suka dace kuma suna ƙoƙari wasu masu kuɗin da yawa akan ƙara dagewa akan wajen aikin da ake yi shi ma ga ma'aikacin lafiya da kuma har abin da ya shafi yin da'awa a aikin da ake yi shi ma sannan da kuma taimakawa marasa lafiya misali zan iya duk da cewa ana ƙoƙari amma za a iya ƙarawa misali a asibitin mala aminu kano muna da kungiya ta iman islamic medical association kungiyar musulmi ma'aikatan lafiya duk kowa ya yadda zai ba da kashi biyu cikin ɗari na albashinsa duk wata domin da shi ake taimakawa marasa lafiya wanda ba su da kuɗi da shi ake yin haɗa wa'azozi ana ƙara wa'azantar da su ma'aikatan lafiya kuma da shi ake haɗawa a zunga zuwa ƙauyuka ana yi musu ayyuka na, na abin nan to wannan yana da muhimmanci sosai kuma wannan ah, maudu'i da za a tattauna zai taimaka domin ma'aikatan lafiya su sake zagi dantse a kan cewa wannan aiki da suke inda suka kyautata niyya duk da matsalolin da ake ciki to za a sami natija sosai ah, malam kamar yadda muka sani dai sanda aka ce malam muhammad bin usman ko shi muhammad bin usman kowa ya san shi ina ganin ba a buƙatar sai an yi dogon bayani a kansa tun tun tun ana samari ake ta harkar da'awa har aka zama iyaye har an zama kakanni ma na gana akar makalla to alhamdulillah kuma duk sanda aka ce da akwai wani tun mana jami'a a lokacin duk sanda aka ce da akwai za a yi lecture a bin usman inda hausa ne za a yi inda larabci ne inda turanci ne kuma turancin ma irin na ba na ƙasa-ƙasa ba to malam da ya yi kuma ya yi ta kokari shine chief imam na sahaba masallacin sahaba da yake kundila kuma kamar yadda muka sani yana wa'azozi a wurare da yawa da yana zuwa ƙasar amurka ma yana yin tafsiri ah, wannan yanayin da shi ya sama allah ya samu kuma za mu samu damar ah, ya zo nan so haka sheikh bin usman na san wannan zai yi bayani sosai wanda zai gamsar da mu kuma za mu amfana sosai a cikin wani abubuwan da za a tattauna na addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ma malam jagoranci akan wannan bayani da za a tattauna uh, assalamu alaikum wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ورضي الله تبارك وتعالى abubakar wa umar wa وعمر wa ali وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد أما بعد يوم ماسو البركة تندق كان شو ون الزمة أو ما تقولنا أسبت من درجة ون الزيكاري ون الجواب ميزادن نسكنا فوق malaminmu kuma ɗaya daga cikin jagorori al'imamar doktor ya tanko da kuma dukkanin 'yan uwa da ke hallari suke kuma halarci a wannan ɗaki da ɗaɗɗai wanda mun daɗe mun kwamfada daga yin alkhairan wannan wuri tun muna 'yan saffa-saffa har wannan marra ɗin ina mana gaisuwar musulunci gaba ɗayan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau kwanci tashi har mun shiga rana ta ashirin ga watan azumin ramadan a wannan shekara ta dubu da arba'amiya da arba'in da biyu gaskiya yana daga cikin alkhairi na rayuwa ka hararo alkhairan magabatanka domin sun ba da gudunmawa ba ƙarama ba wajen ɗorewar al'umma a kan turwa ta gari abinda nake nufi wannan majalisi na jawabi daga malamai kusan shekara yau fiye da hamsin kenan ake ko kusan hamsin zance tun da tun 1967 wannan abin aka fara shi da yawa nan cikin kowa ba duniya mu ma ɗin ina muke a lokacin ta tun lokacin yakin sasa 67 har zuwa lokacin da abin ya fara daukan wato sahu a 1970 lokacin da aka kare yakin basasan na ta shekara uku a kai ko to kaga ayakun da suka gabace mu wajen tunanin wannan alkhairi da yawa cikin su suna ƙasa a kwance cikin rahamar Allah insha Allah amma ga abin na ɗorewa to haka a yanayi irin wannan ba za ka mance da irin su dr hassan barzo ba suna cikin wanda suka asamin tafiya da babban limami sheikh na'ibu suleiman wali laji kammal da alƙadi jazoli nuhu ba za mu mance kullum za ka suna ta nan wajen asasa wani alkhairi a wannan wuri irin su alƙali idris kuliya tsawon limamin kano marigayi da alƙadi ya haya irin su babban limami sheikh isa wazdini da kowa ya sani malam ramadan in ya zo kun sha jin da ainihin wato majabakinsa kuma kusan dai kashi wal gwamnati ba za a mace da to musamman 'yan ramadan ya tsaya za ka ji tafsirin malam ya kara karaɗe kano ina nufin jagorin alkhairi ne a cikin wannan tafiya inda duk sun koma ga allah da ainihin kuma farfesa shehu galadanci shi yana raye Allah ya masa lafiya da tsawon kwana mai alkhairi tare da mu gaba da mance kuma da ainihin shekhin malami malamin mu a doktoro amindin abubakar alhaji gashi wanda ina iya tuna kusan jawabinsa na ƙarshe a nan wurin ya tafi aikin hajji kuma bai dawo ba a can allah karɓar shi allah ya hasa kaka kamar su gaba ɗaya su mara su ba man dawali uwa kuma abokin tafiya ta yaya faruk cedi da waɗannan 'yan uwa sun ɗimama ƙwaƙwalen matasa ɗimamawa irin ta alkhairi daga wannan membari wannan dandali na jawabi daga malamai al'ajubar ramadaniya al-musulmiya sanawiya kenan ba ka manci alkhairin magabatan ka ake alkhairi ah, na faɗi wannan domin na tunatar da mu alkhairin da ya gabata kuma allah ya tara makan alkhairin ya samu dace waɗanda ke rike da kambi da jagoranci na wannan membari allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da jagoranci da ikhlasi da sabati da haƙuri da kuma jajircewa da juna wannan ke maudu'in da aka ce ne magana a kai ban san ko minti nawa ko awa nawa ko awanni nawa ba jagoran zama ya bani idan ka ji yanzu yi kuwa, mai daga fagen ɗan da ƙoshi to jere da ni birki an taka amma a bari dan karkara abin da muke da shi a cikin yar jakata Allah kuma ya amfanar da mu ya sa mu dace abin aka ce ne magana kai um, shi ne wato kamar da kuka yi shugaban zama ya gaya mana wato aikin lafiya da haƙoƙin da ke kan ma'aikatan lafiya na fata an gane ko amma sai muka ce a musulunci idan kaga da'irar maganar ana son a kalli abu ne daga mahangar musulmi to Allah ka dace da wannan muhadara na gudana ne a yau game da nufa yau 20 ga watan Ramadan 1442 kuma cikin baka biyu ga watan Mayu 2021 wannan bayanin nawa ya kunshi kunshi ya kunshi kunshi kamar haka muqaddima ai na yi ta sannan kuma in ka ce lafiya menene mafhum na lafiya mace ce lafiya sannan kuma wane ne ma'aikacin lafiya magana ce mai faɗi sannan kuma haƙoƙin da ke kan shi ma'aikacin ko ma'aikatan lafiya sannan sai karkarewa da kammalawa kenan abubuwa ne guda biyar digo-digo ne guda biyar ah, wanda nake so na yi magana ko ka babu kwararre da ya samu lokaci fagensa ne wannan kila ya fi ni cancanta ya wannan magana ne amma tare da haka zan faɗi abin da allah ya hore ya datar da mu wajen faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da farko dai tukun idan ka ce ainihin lafiya lafiyarwa kuma waye ma'aikacin lafiya kalmar lafiya kalma ce asalinta a larabci ne aka hausantar da ita daga afiya bahaushe ce lafiya kasan bahaushe gwanin aro ne ba lalai bane kuma mai da kayan aro ya dai ara kuma shi gina hankaka ne shi mai da dan wani wai naka to kuma duk yare na buka duk yaren da baya aro ai mata ce an gane ko sauraka lafiya ke ba su na ɗauko tarifin da ita hukumar lafiya who ta faɗa ba da an kaza saboda fahimtarsu da lafiya mu a mu fahimta ce tsukakkiya domin idan ka ce lafiya wata fahimta ce yanayin jiki da yake da korewar cuta gabarinsa ni a wurin baka ce komai ba na musa kafin ka fahimci lafiya sai ka kalli ba lafiyar akuya ake nufi ba kuma lafiyar shuka ba ba kuma lafiyar mota ka ake tare da kalmar lafiya ana ta a anoni da kukan ce muna son zama lafiya ko da jiki baya ciwo inda tsoro kaga babu lafiya ashe kalmar tana da fadin gaske amma a fahimtar da muke nufi a nan lafiya dai ita ce ta ɗan adam ta mutum domin shi mutum ai khalifa ne a ban ƙasa an gane ko allah ya halitta muku duk abin da ke bayan ƙasa ne domin ku ci amfaninsa tun da yake haka ne kuwa idan shi wanda ya zama khalifa a bayan ƙasa ba shi da lafiya to kusan kuma ba shi da lafiya shi sa kafin ka fahimci lafiya sai ka kalli mutum daga janibi biyu ɗan adam duk inda ka gan shi yana da barayi biyu yana da abin da ake kira aljanibul maddi da kuma aljanibul ruhi bangare na gangar jiki da kuma bangare na ruhi Allah ya ishara zuwa ga wannan a cikin sura mai lamba 38 aya ta 70 zuwa 71 yace iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin lokacin da Allah ce zan halicci mutum min tin min huna bayani. zan yi mutum daga min ta bayani shi ko kace ta asali dan min a siyasar larabci takan zo a guda biyar ba wani zan faɗa ba ɗauki ɗaya min huna asli ai min aslin tiniyin zan halicci mutum daga yumbu daga laka daga ƙasa daga tabo hausa ce a shi kowane mutum yana da ɓangaren da muke kira aljanibul maddi at to mutum na da wannan janibi don kana maganar lafiya wannan kake kallo to shine fassarar lafiya amma an ganda irin su WHO suke kallo kaga wannan ta'arifi ne wanda yake qasid bangaren mutum na farko kenan yana da gangan jiki amma kuma yana da abin da ya fi gangan jiki ruhi da ruhi mutum yake mutum ba gangan jiki ba to kafin ka fassara lafiya sai ka kalli mutum abin da suka kira holistic yani yani bi rummati bi kulliyati ba juz'in sa ba mawakin nan na cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi at'abta nafsaka fima fi khusranu أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان ويامي يمجكي خدمة kwalliya ya ci mai kyau sha mai kyau halas ya ce ka wahalar da kanka wajen ma jiki wahala ka mance wane ne kai ka da ruhi fa anta bi ruhi la bil da ɓangaren ruhi kake mutum ba da gangar jiki to a in kana maganar lafiya sai ka kalli abin tabarayi biyu yana da lafiya ne jismiyan ruhiyan funsa mutum tun lafiyarsa ya ci ya ƙoshi ɗauke ke ta keke amma mashayin giya ne ba shi da lafiya mazinaci ne ba shi da lafiya na fata kun gane ai kamar masu magana kan security ne suna maganar security al'amu suna kallon tsaro ta bangare ɗaya ne yanzu misali idan aka ce ga wani mai mulki ko mai isa ya samu tsaro sai wuce mai wuce a yana da tsaro in ka ga makaman da aka girki a kofin gida kofin gida in ka ga irin security gadget ma'ana abin da ke hana akai akai ga taba shi to sai dai kuma a inda yake kwanciya ina ba da misali ne kawai kaddara a ce akwai matan maza tare da shi akwai giya ba ba shi da tsaro kaga ya samu tsaro ne kawai ta gangar jiki tana ta shi. sai dai ba shi da tsaro daga babban makiyinsa shedan saboda tsaron da kake bukata ta gangar jiki don kar a cutar da kai ne wace cutarwa ta wuce dan ya kai ka ƙasa kai ka wuta kenan kaga babu tsaro a nan inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu nasabisa suratul fatir aya ta shida a kenan dole in kana magana lafiya sai ka kalli mutum ta janibinsa kenan lafiya a fahimta shi ne wani irin yanayi na kubuta ga barin duk abin da ke kawo cikas ga kacokanin mutum ma'ana yana da lafiya ta fuskar kwakwalwa ta fuskar gangan jiki ta fuskar tunani ta fuskar uwa uba tsakaninsa da mahalicinsa ya misali idan baka zauna lafiya da Allah ba ta fa'alar duniya sama ina amfanin lafiyar fir'auna suka ce yakan yi shekara arba'in bai yi mura koma sha ko fir'auna amma ba shi da lafiya don dan wuta ne to kun gane ashe ba nan take ba misali to amma tun da maganar ga yadda take dole mu koma zuwa ga ga abin da muke fahimta conventionally muna nufin cewa ma'aikatan lafiya a irin tsokin da aka saba ne kawai wannan muku bayani ne don ku fahimci faɗin abin amma sai mu sake tsoke magana ta koma zuwa ga da'irar da kwakwale ke kai mata hari da kuma hangowa kuna fahimta ta bayyo to tun da yake haka ne kuwa mun fahimci wa ake nufi da ainihin lafiya to muna da nasoshi da suke magana kan lafiya ai suna da yawa domin shi musulunci ai ba addini ne da yake wato ya taɓa wani ɓangare bai taɓa komai ba komai ina ka yanzu misali ka ɗauki sura mai lamba shida aya 162 mai Allah ta halarci ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul musu. ga ya musu da sallata da yanke yankin da nake yi da rayuwata da mutuwata ta waye ta Allah ce to ashe da ya ce rayuwa to ai a rayuwa ake fafutukan kiwon lafiya a ake gyartanci da sassaka da rini da komai da komai to ya ce yana shi lillah bil ikhtisas ya Allah ta'ala huwa mukhtassun bi mulki la ghayr to kaga wannan aya ce mamiya shamila amma dangane da lafiya misali Allah yana faɗa a cikin sura mai lamba bakwai aya 31 wa kullu washrabu wala tusrif ku ci ku sha kar ku yi banna banna na iya kawo lafiya cikas da kalubale ci sama da bukatan jiki ko ci ƙasa da bukatan jiki matsala ce ka kalli duk wanda ya ci sama da bukatan jiki ya yi ta ci ya yi ta ci ya yi ta ci ya ta ci ko ba komai na tabbata likitan mu ƙwararre ne a ɓangaren ainihin kirji haka ne ke fahimta a misali da kuma janibinsa za su gaya muku illar da zuciya ke samu idan aka ci sama da bukata ana ci kuma aka kwanta saboda aikin ta na wato pumping din jini yakan yawa ai kamar kwata ne da kalbati da lambatu idan ya cika da ciyayi da sauransu ruwa kan samu gosulo da tafiyar hawainiya kafin ya wuce inda za a yi yasa to kenan ashe misali azumi yakan taimaka wajen haɓaka lafiya a wannan jami'i da wannan mana kenan wannan aya ta taimaka mana wajen fito da ma'anar lafiya karara tare da ba lallai bane sai na janyo awin masu yawa saboda ina so ne in kai ga haƙoƙi na ambaci haƙoƙi kuma guda goma sha biyar to kila gwargwadon takaita bayani a sama sama zai ban dama in karkarar da wani tare da wasu lokacin da aka ɗiba ma wannan gabatarwa ɗaya to misali mu tsaya a wannan ayar kawai amma kuma wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka tare da ba tana magana bane ka tana magana ne akan ainihin kar ku jefa kanku cikin malaka ta hanyar hana zaka. malamai suka ce tafsirin ayar sai dai tana da faɗi kuma kar ka jefa kanka cikin halaka ta hanyar cutar da lafiya saboda lafiya amana ce raftun wannan kenan amma akwai wani hadisi wanda shi ne ta musamman bayan wannan aya mai albarka ko ayoyi da muke wannan hadithi al-imam ya fitar da wannan hadithi hadisi mai lamba 2338 ibn maja al-qazwini ya fitar da wannan hadithi shi ma a cikin hadisi ainihin wato mai lamba uku da kuma tara. haka imam ahmad cikin al musul hadisi mai lamba tamanin dukkanin hadisi ne sai bisa yanke hukuncin takka masana hadisi amma zan ɗauki lafazin imamu tirmidhi isa bin isa bin saura a cikin aljami ya samu suna abuwabu zuhudi a rasulillah babi babi da ke magana kan zuhudu gudun duniya daga manzon hadisin sai ce kusan yawanci mun san hadisin ga lafazin shi imamu tirmidhi a wannan lafazin manzon Allah ce hadisin al-miqdam ibn ma'd ya Allah Allah ya kara masa yadda manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma mala'a ku ji da kyau na san burki hadisin da kyau ko shi kuka haddace kafin mu tashi kun samu guzuri in dama ka sani ka ƙara sani in baka sani baka sani shi ilimi kullum ana maimaita shi saboda ma takarrara ta ɗarrara abinda ya maimaitu sai ya haddatu ma takarrar takarrar wa bi takarar يفهم الحمار ونحن لسنا حمار نحن بشر أنقاري حديث النجوى ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن أولا اللفظ أو اللفظ من بطنه النبي يجي صلى الله عليه وسلم الأدم بيتبجك وتلاليتا وتجك وترمبوبا wanda zai zama haɗari cuta sharri gare shi irin ya cika cikinsa aha kaga daga cin abinci ana kai wato matsalar lafiya rashin lafiya ana kai masa hari ke ma mala'a adamiyyun ka kalli magana adami bin nakira ma korewa ce wannan kiratu fi siyaqin nafi lil istighraq wa shumu lil shumu ai ce ma mala al-adami ma arraf nakkar kowane dan adam ne ke musulmi ne ba musulmi ba ba haushi ne ba wani almuhim adami saboda kayan jikin ɗaya ne digestive system ɗaya ne respiratory system ɗaya ne wato ƙa'idar atanaffus da alhadun duk ɗaya ne kowane mutum to sai ce ɗan adam bai taɓa cika wata jaka ba da za ta zama masa ja kabe-kabe na sharri da fitina da talaulautuwa sama da ya cika cikinsa sai ce bi hasbi ibn adama ukulatun a wata ruwaya luqaymatun ba wannan lafazin ai ya ishi ɗan adam yan lomomi kawai cakala cakala loma yan ya ishe shi an gane ko yuqimna sulbahu waɗanda waɗannan ilimin za su tsaye da ƙashin bayan halittarsa sai ce fa in kana la mahala in ya zama dole sai ya ci ya ƙoshi, ya yi dimirmir na kwajaja to in ba makawa sai ce fa li ta'amihi ya kasa ci ɗin gida uku ɗaya cikin uku saboda ya zurin tuwo kawai wa thuluthun li sharabi ɗaya sulusun na biyu shan ruwa ko abu wanda yake mai ruwa wa thuluthun li nafasi tsaron kuma saboda numfashi da yawa malamai sun ce kai jama'a akwai sirri ta fuskar lafiya daga wannan hadisi ɗaya ma cewa yi al-ijazun nabawi fi bayani ma'alim siha min khilal hadal hadith bayani irin na ilimi scientific revelation game da muhimmancin lafiya idan muka tsare ci aka yi dan adam in zai ci ya gyara cinsa wani malami bai sani ko ba misali ba ya ce ya je turai zai shiga ɗakin sai da abincin restaurant sai ga an rubuta kamar ana gargaɗe ne ya ga an rubuta a jikin hotel cewa wannan hadisi suka ce dan adam bai taba cika jaka sharri irin cikinsa ya ce a ah, to ai ni kuma na cika jaka ta wani amma kamar suna kore ne sai ce kaga mutane da wayan tsiya sun ɗauko karantarwar annabin mu saboda su zauna lafiya mu kuma muna ta hambuɗa hambuɗa bahaushe ɗan tanko mai kan baka da safe ya kwashi koko da kosai can kuma ya ɗibi ainihin mai shinkafa da wake da dan wake can da ranar ya ga mai ainihin wato robo da gina ce a kawo marmari ne in je gida ya kwashi tuwon tuwon tuwon tuwon ne tuwon shinkafa ba a takaicin sai ya cika cikinsa bimirmir ya sha ruwa har wuya ya faɗi ta bacci yana shari kamar mushen kansa da rana ya yi ta ruwa da dare mushi shi ga bature sai ya hango ka'idar lafiya daga wannan abin to ya za a yi a yanka saniya domin ka kaje juji kana tsintsintar kashi yayi kama da maganar wani mai hikima yace wa min al al'aja'ibi wal aja'ibu jammatun qurbud dawa'i wa ma ilayhi wusul kal ais fil bayda yaqtuluhu dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmul yace abin mamaki ga ciwo ga magani amma mun kasa kaiwa ga magani yace kamar raƙumi ne kal ais ais lughatu fi al-ba'ir kamar raƙumi ne a dokan jeji ya ƙatulu hazzar kishi zai kashe amma wal ma'u da wuri ha, ga ruwa a bayan na nufin ga maganin amma da sauran sun sa so idan ka ɗauke tsarin ci kawai ka'idar ma'ida wallahi kaso mai tsoka na cututtuka da za a magance su tun daga hadisi ne ɗan adam bai taba cika ciki wata jaka ta zama sharri ba wallahi irin ya cika cika shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi a watan ramadan suka yi yakin badar kuma suka samu galaba ba wata ba ne na ragwaye mutum yana yawan labo-labo kamar an zare masa misali kan an gane zamani na ainihin masu karfin gaske masu kirba-kirban kauri da jiki da ginin halitta a hausa waɗannan kaɗan daga cikin nasoshi ne da naga ya dace ɗan dangane da wato matsalar lafiya suna nan da yawa ko shakka ba shi yasa da yawa daga cikin gabatar rubuce yani ibn al-qayyim ku karanta lafiya at-tibbun nabawi ai umda ne a wannan bangaren at-tibbun nabawi sai da dauko maka aidar lafiya ga kaidar ci ga yadda za ka sha ga lokacin kwanciya na'am ai kaji suna cewa da mu misali kiwon lafiya ka ci abinci daidai bukata da zina faɗa har suna cewa in har ka haura arba'in to gaskiya dab da faɗo rana sun je zuwa ga haƙoƙin da ke kan ma'aikatan lafiya to amma kafin haka wane ne ma'aikacin lafiya ka ce ma'aikacin lafiya wani shi ne huwa al-muwazzaf fil qita'i as-sihhi al-muwazzaf fil qita'i as-sihhi wanda aka yi tawzifin sa wato aka dauke shi aiki bisa sharuɗa da ƙa'idodi saboda kulawa da lafiya lafiya ana kulawa da ita ne ta fuskar ta fuskar a tari cuta kar ta kawo wa lafiya farmaki wannan ana kiransa ri'ayatu siha wiqa'iyya ko kuma preventive health care ai prevention better than cure okay shine ne al-wiqa' min al-ilaj ri'ayatu siha wiƙa'iyya akwai kuma kiwon lafiya ta fuskar ga ciwon ya sauko to aka yi masa naushi da mahamburba domin a kau da shi shi ne ayatu siha ilajiyya curative healthcare so akwai preventive da kuma curative ya yani ba lafiya kariya ta fuskar rigakafi wiƙaya da kuma ainihin kiwon lafiya ta fuskar kau da ciwon ta hanyar ba da magani mu'alaja kuka ce ilaj wanda aka ɗauke shi da zimmar ya kula da waɗannan hidindimun shine muke daga wannan islahi ma'aikacin lafiya namiji in mace ce ma'aikaciyar mai lafiya in masu yawa ne ma'aikatan ko ma'aikatan ma'aikatan to sunan masu aiki ne inda suna wuri ne fa ma'aikatan tankotar a dai hausa kano yawa ma'aikatar lafiya arafto tsayi to wanda aka ɗauke shi yana da albashi yana da kaza kaza ya nuna shi ne muke nufi da me ma'aikacin lafiya wannan mutum yana da haƙoƙi kamar guda sha biyar su nake so na ambace su a wannan gaba to maka kafin haka menene haƙƙi to in ka ce haƙƙi suka ce wani abu ne da wato yana ta yi akan ka dole sai ka sauke shi shi ne mafomin haƙƙi ko kuwa wani yake ba da fassarar haƙƙi ya ce haƙƙi is the justifiable claim you lay on something justifiable will claim da a da kake ɗora ma wani kuma kana da dalili hulata hulata ce kenan ina da haƙƙin ce ta wace wayar ka wayar ka ce in ka ce waya ta ce kana da haƙƙi wannan gwari gwari shine ma mai haƙƙi to shi shikenan ashe idan ka ce haƙoƙin da ke kan shi abu guda biyu ne akwai haƙoƙi nashi shi ma'aikacin lafiya akwai haƙoƙi a kan shi to ne muke magana nan nashin ko a kan shi a kan shi me yasa kuka nace sai akan shi ne nemo shi din batu ku son kai nan wani ce an yaba ku sai da kifi ba kuwa kun yi selfish kun sai da kifi hmm? ala ai abin da muke bukata idan ma'aikacin lafiya ya san haƙoƙinsa taimakonsa a kai saboda inda yake aiki wuri ne mai haɗarin gaske ya shafi a ne ko a rai tare da wannan hannun Allah tabaraka wata ala suke haƙoƙin da ke kan shi haƙoƙin na kasa su kamar gida biyu ko uku farko akwai haƙi tsakanin shi da Allah a babbar magana domin kaga haƙin da ke kan shi game da ubangiji ya gode ma Allah kan ni'imar zaben shi da Allah ya ba shi wannan ilimin matuƙar daraja ni'ima ce babba ai kuma Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 14 aya ta 7 surat Ibrahim yace wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya shelanta ya dokantar in kun gode min kan ni'ima zan kara idan ko kai bakin kaza cikan goge kutulo azabu so haƙƙi na farko ya gode ma Allah kan wannan ni'ima da ya bashi daman karatu tun daga mataki na mbbs housemanship wace ce har zama consultant ko ke kenan misali wa kafi da allah ya zabe ya kai ma'aikacin lafiya ka gode ma Allah kan wannan ni'ima haƙƙi ne baka ya ce idza kun tafi ni'matin fa'a fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa dawin 'alayha bi shukri ilah fa innal ilaha wa niqam wai kana cikin ni'ima ka gode wa Allah saboda ubangiji mai azaba ne idan ya maka ni'ima mutunci sai ya kwace ta sannan kuma sau dole ne ka gode ma Allah kan wannan ni'imar sannan ka mayar da wannan sana'a ta likitanci hanyar bautar Allah saboda shi Allah ana bauta mai komai ibada ne kamar yadda muka je a aya ta farko qul inna salati zuwa ƙarshe komai naka ibada sannan idan muka ce ma'aikacin lafiya ko dai likita ne likitan sosai ko wanda yake mai taimaka ma likita ne kamar zuwa kenan nursing staff misali ko kuwa masu aikin unguwarsu kaga shi baka ce likita ne kila kai tsaye ba masu daukan hawan jini Allah ya kyauta da kaza kaza misali an sha magani na da sunan nursing staff dukkanin su za mu kalli ma'aikatan lafiya karka ce da likita ake nema har da kai haka duk wanda ke taimaka ma harkar lafiya ta baka ya shigo cikin wannan magana to farkon haƙƙi shine ka tuna da haƙƙin Allah ka gode mai kaunan ne musamman haƙƙin annabi akan kasa Shi ne ka gode ma Allah da ya baka manzan da babu ya shi alaihi salatu wassalam ya koyar da kai addini mutumin da ba a yi irinsa ba hassan ibn thabit yake faɗa game da annabi sallallahu yace wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talik nisa'u khuliqta mubarra'an aibin ka annaka anna qad khuliqta kama tasha haka hasani sai yace ya rasulullah mutun kikkiawa idan ma bi tuba gani irinsa mutun dirarre mai kyawun halitta ya mace ba ta yi naƙuda saba'in ya ce ga kanin tsaf-tsaf mahalicci ya yi ta kamar kai ka ƙiyar kanka da kanka ka da lam sha wala huwa yusha to abinda muke cewa sai ka gode ma Allah da ya baka wannan annabi ya karantar da kai wannan hanya haƙƙi ne babba duk wani haƙƙi da za ka yi sai ka fara tabbatar da haƙƙin Allah kuna fahimta ta wake maganar silin ba a da DPC ina fata an gane to bayan mun ji wannan sai kuma haƙƙi tsakaninka da mutan to wannan shine in dama ina yawanci ba mu hangen biyun can amma kuma jigo jigogi ne tsakaninka da mutane a matsayinka na ma'aikacin lafiya zan faɗe su adadin su ku ji su in bi su musu shari'a don sun kurki haƙoƙin to na farko haƙƙi na farko shine ainihin ƙwarewa dole ya zama ma'aikacin lafiya ba a kira ka ma'aikacin lafiya ba sai don ka cancanta ne da wannan sunan kana da karatu cancantar akwai ilimin akwai ba kujuba kujuba da kajama kajama ba ne ba mage ba ce tsintacciya a wancanan ka filin kuna fahimtar hausar da kyau saboda ka dole ne a san wannan shi yasa duk wanda zai je ya samo kwali na karya na bogi an shi kan wannan aikin to ya ci na bai sauke haƙi ba kuma dole irin sama a taka masa birki a kwace lasisin a hukunta shi na san akwai medical council ta kasa ba sani ba ko nma ne na bunce sunan la'alla shugaban zama fi musamman wanda suke sa ido kan ayyuka irin na harkar lafiya wannan muhimmin lamari ne haƙƙi na farko ya zama to ya sani saboda ƙul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina ya'lamuna waɗanda suka sani ai ba kamar jahilai ba haƙƙi ne karka kuskura ka ce kai kai ne ba kai ba an gane da haka suke cewa man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani man tasadda duk wanda ya kankan ba yana sai ce shi ne wani a fagen karatu qabla awani kafin ya nuna faqad tasadda li hawani ya ɗauko gaban gabaran wulakanta kansa da wancan kalar da kansa da kansa saboda haka haƙƙi ne ya zamanto ya sani yana da ilimi sannan da ƙwarewa don na haɗa su fage da saboda ilimi da ban ƙwarewa da ka samu digiri akan medicine mun ji ƙwarewa fito kakan ga a lokaci akan ce zama yana da kwali kaza sannan da ƙwarewa ta shekara ko ba haka bane muhimmin abu ne ai ƙwarewa in ba haka ba kana fama da ciwon ba sai zurfa maka wata allura kuma da wani misali madadin ya gyara sai ne wai arada an yi tabbiba zukaman fa ahdafa juzaman yana so ya magance zukaman mura sai fara da kutubta to kaga matsalar ke yuridu an yi yutabbiba zukaman fa ahdasa juzama saboda wajibi ne zamanto wannan haƙi an ya haƙaƙa fihi kuna fahimta ta ina da tsari a lacca na kan tsari in yi tambaya dan na fahimci bokitin karfe ke zuba ma ruwa ba kwando ba kuma na tabbata nan duk bokatai ne tanka ba kundunan haka ne to zan tambaye ku ku shirya makar in ga wani da gani ya koma baya bai haƙƙi na farko kenan haƙƙi na biyu koda yana da ilimi koda da ƙwarewa ya kasance amintacce ne reliable mu'tamal saboda lafiyar mutane haƙƙi ne babba ya zamanto a iya amincewa an gamsu ba ilimi da ƙwarewa mai ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim kenan ashe hafizun amin kuma na da ilimin misali saboda haka wannan hakki ne babba akan ma'aikacin lafiya ya kasance a amintacce zan cire kansa na uku yin da'awa a fagen harkar lafiya shugaban zama kun je ishara kan wannan shi yasa har suke da ƙungiyar iman zai magana kai na sake a kai na hudu ya je ofis da wuri yadda aka yi da shi kuma kada ya tashi da gun aiki kafin lokaci, wannan haƙƙi ne a zan koma kan wani da Allah na biyar ya fifita maslahar mara lafiya akan wasu abubuwa da suka taso kamar ya bayani zai biyo baya na shida suturta wani yanayi da mara lafiya baya so a sani yana daga cikin ethics na medical practice da wanda suka ya ne ma'ana ethic ka'idodi na mutunci ƙada na harkar abin ga wani abu game da mara lafiya karka je ka tona gawa ma an ce idan ka wanke ta kaga wani yanayi ba sai ka ka fada ka suturta Allahu akbar sannan haƙi na biyar na biyar ne na na bakwai haramcin kaɗaita da matan mutane wannan haƙƙi ne a kan kanka kanka kaɗaita ai likita zai ga matarka shi kuma miji sai koma yi zugu ɗaya eh, wala likita na ganin ta ya za a yi ka bar matarka ta kaɗaita da wani wai likita in yana da cancantar ya ganta kai ne a wani manya yajibu na ya ganta yi misali za mu koma kan wannan haƙƙi na gaba na takwas kauce ma haɗa kai da masu kawo fake drugs domin ana iya haɗa kai da wasu ma'aikatan lafiya a shigo da kwawai a cutar da mu su ɗan samu nasu ramin su aljihu idan mu tsoraci Allah ta baraka wata wannan kuma haɗari ne babban haƙƙi kuma na tara ko kauce ma yaje yajen aiki wannan magana tana ɗaukar fuskoki daban ni ya fahimta ta mafi haɗarin yajin aiki yajin likita kun yi da wannan kamar kai ne in tambaye ka da rashin wutan nefa da rashin ruwa wanne ka fi so ai duk ba su da kyau ai kamar ya zama lama halata wani za ka zaba yau ba ga rubuta ta tafi abinta ba waje alna min alma'i kulle shi ya ce waje alna min lantarki kulle shi ha to ashe in ya zama dole ma garan na sautin lantarki da ne وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون سورة ملبا سوره الانبياء حقي نقبا واتو يوم لا فيها كيكاور معاملة don zo kan wannan haƙƙi na goma sha ɗaya kauce ma siyasar cikin gida me nake nufi zan yi bayani don ana iya samun siyasar cikin gida a dinga samun rigima tsakanin cmd da ma'aikata a hana ruwa gudu a dakilar da aikin da ya kamata a yi saboda petty internal political wranglings da suke faɗi misali kuma ba gayyara ba dalili sai ta ne kawai mun ka bincika misali to wannan haƙƙi ne ma'aikatan lafiya tsoron Allah da su likitoci da kuma su wanda suke ainihin non medical duk ɗaya ne haƙƙi na goma sha nawa kenan sha biyu wato taimakawa wajen koyawa marasa lafiya ibada zai yi bayani kan wannan wasu kwanaki mun ba da shawara mai kama da haka ban san da lamarin ya kaya ba na goma sha uku wato lura da kyau a lokacin da likita ya ga mara lafiya kai akwai alamar eh da ba alamar zai mutu menene haƙƙinka matsayinka na likita ko nursing staff bawan Allah na bisa dukkanin alamu zai mutu to bai kamata ka rikice ba ba zan shekaru ya kusan kai ashirin wata ran an kira nan asibitin murtala na yi da turanci mai taken the care of the dead and the dying the islamic perspective mai musulunci ce a kula da wanda aka ga zai mutu ko ya mutu a musulunci suka ce domin sai ka iske likita ga mutum zai rusu bai ma san yadda zai nakalta ko ka ce lankara masa kalmar shahada na to wannan shi ma haƙƙi ne da nake fahimtar ya kamata mu na nawa kenan kuna bi da ni na faɗi nawa na'am sha uku haƙƙi na goma sha hudu wato shi ne abin da na kira fallasa da kuma tona asirin wato wanda na kira lukuto ba likita ba akwai lukuto ba likita ba waye lukuto shi ne kwa masu aikatan kwakiri ba san cin ba kawai yan zuru kuma allura ne kawo kuɗi to dole ma'aikatan lafiya na gaskiya su tona asirinsu su fallasa su saboda cutar da al'umma suke ba kawo musu alkhairi ba ko fahimce ni ko da irin waɗannan mutane da ake kira wato lokutoci ba likitoci ba da kuma masu harkar magunguna na gargajiya wanda suka yi banna su ma dole mu shigar da su da su ma'aikatan lafiya ne a irin tasu fahimta to muna gani ne kamata a wancan kalar da su ba amma akwai cikin su waɗanda suke yada batsa da yawa a masallatan juma'a kaji abin da suke faɗa abin babu babu kunya babu tsoron waɗanda suke nagartattu a haɗu da su ai an taɓa yin wani wani ne ya taɓa kawo aka ce magani game da aids kuma an amfana da shi a misali ina jin kowa ɗan sarki likoro allah ji ƙanshi misali har an ce an yi ba masa wata bana manta a biyu zariya an kira shi ya kawo abin da yake da shi ba za a yi watsi da su ba amma a samu likita bangori ya ce komai yana da shi komai yana da shi wannan maganin ciwon kafa a shafa ciwon kunni a shafa zazzabi a shafa in kana jin bacci a shafa ba ga fata ba komai shafawa wani likitoci ma'aikata lafiya ƙwararru dole su haɗa kai da su haƙƙi ne saboda a ceci lafiyar al'umma sun ce lafiya ita ce arziki mawaƙi yana cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke haƙƙi na nawa kenan na sha biyar abinda ake kira wato ma'aikatan lafiya alaƙarsu da al'ummar da asibitin ke ciki misali duk wani asibiti da ke kano ko harkar lafiya da ke kano a mataki uku da ya faɗa a cikin al'umma ce al'umma kanawiyya in the kano community sun raka menene hidimanku da kuke ma jama'ar kano alal ba zan manta ba kwanaki lokacin lasafi ba kafin korona ta zo a nan masallacin mukundila masallacin saba sai da muke professor wani ne fitaccen ƙwararre ya zo mana lacca mai gamsarwa a kan lasafi ba a ranar yadda ka san lafi ya ce to ga dole a samu alaƙa mai kyau tsakanin ma'aikatan lafiya da masallatai kai liman ka ɗauko ƙararre da kasan filinsa ne ya gaya ma jama'a sannan a faɗi mai musulunci ya ce wannan muhimmi a dinga samun haɗin gwiwa ina fata kuna fahimta ta shekara kamar uku asibitin musulmi da ke Zariya sun kira ni akan ne magana akan mecece mahangar musulunci dangane da a je a yi bincike a tabbatar da babu ciwon aids kafin ɗora da genotype da kuma ɗaya mu ne ne ciwon hanta ɗin hepatitis b na ce to zan muku lakci a kan abin da na sani amma ku kira professor shi na ɗin a baƙi da suka san fagen sama saboda abin da suka sani a fagen su ni kuma zo in yi rambul da dajiya in ce ga abin da musulunci ya ce saboda yatsa ɗaya ba ta cin taliya haka ne ku je ku jarraba ku gani yatsa ɗaya ba ta cin taliya dai ku jarraba ku gani kuna haka kuma aka yi to waɗannan su ne haƙoƙi da ni na lasafta guda goma sha biyar sai kuma in bi su bi nau'in min tafsir hatta ta umar fa'ida idan na ce haƙƙi na farko ƙwarewa da wannan magana ta riga ta gabata saboda cin amana ne idan gwamnati ta ɗauki marasa likitoci wanda ba san da suke yi ba kuma a wannan gabar nake cewa duk hukuma sai ta samar da abu shida kafin ta to gwamnati duk gwamnati in ba ta samar da abu shida ba to ba gwamnati ba ce muna kuma fata allah sa mu gwamnatoci ne ya taimake su ya ba su agaji kokarin su Allah kara musu haƙƙi na farko za ku ji lafiya ta shigo ciki samar da tsaro tsaro gabas yamma kudu da arewa ka tashi daga amcide can banki gabashin najeriya misali nake barwa zuwa sadai boda gabas yamma ka tashi daga aburba a can cross river misali har ka tafi kwangwalan misali a ina kenan a ainihin da za ka shiga da ina nufin gabas kudu da arewa dan najeriya ya ji cikin tsaro da in ba tsaro ko da tsoro na biyu samar da wato ilimi nagartacce muhimmin abu haƙƙi na uku samar da harkar lafiya ko na shahid asibitoci su cika da magunguna likitoci ƙwararru a hana su kuma zaizayewa da ya yi bayani wallahi abin bakin ciki ne mataran na je asibiti na kusa da mu ake AKT abin da yan wake gaya suka ce wallahi malam kaji kaji kaji kaji yawanci sun bar kasar nan sun tafi inda ake kira greener posture inda albashi ke da kauri dalili ba biya yadda ya kamata kuma an yi karatu an sha wahala to wannan abin bakin ciki ne to amma mukan ce kar ka ce an yi wahala a kanka an biya kuɗi ka je rasha na ɗauka ɓangaren kuma kishi zai sa kakura ka bada ta ka gudunmu ta to ai ba daidai iya ba ta so ake a kashe ni ma misali to ina nufin kun na ce tsaro ilimi lafiya aikin yi abinci da kuma kayan marar waɗannan guda shi da wajibi bayan ganin daga cikin haƙoƙi da na ambata na ce zama to amintacce abu ne wanda yake zai zama kamar rashin rike amana a ce kai ma'aikacin lafiya ne amma kuma inda kake aiki kana da clinics kwajin guda uku hudu biyar hankalinka baya kan asalin wurin da aka baka aiki kana wannan asibitin kana da clinic a can clinic a nan kano tare da girmanta sai ka iske ma'aikacin lafiya kwararre amma yana da ainihin asibitoci masu zaman kansu don hankalin siyarar ba mun ce laifi ba ne amma lokacin da abin da ake kira asibiti mai zaman kanshi naka zai ɗauke maka hankali daga asalin cibiyar aikinka nan aka san ka akwai nau'i na cin amanar aiki a a san da wannan ya kai ma'aikacin lafiya ka tsoraci Allah يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون سورة ملمبا تقص آية ملمبا عشرين وبين أينهم شدة بوكي تقص سورة الأنفال كركو أمانة الله دمنزو لكم أمانوني سكان shi nake nufi da ya kasance amintacce wurin aikin ka tsaya ka bashi haƙƙinsa da ya kamata ba mai hana ka private practice a lokaci ba amma lokacin da kulawa da asibitocinka a waje za su ɗauki hankali daga wuri na asali da dan wannan aka ɗauke ka akwai nau'i na rashin sauki hakin da ke karka ko a waye gari a billah a ce wai wai wai magunguna na asibiti ana kwashewa ana kai su can ya ce da mara lafiya je ka clinic kaza ya gaya maka wurin da ga lokacin da za ka yi ka rasa maganin asibiti sai wannan clinic in wannan na faruwa to ma'aikatan lafiya suna cin amanin da ke ba hana ka yi ba amma ka yi sai sai sai kada ta kuce kuma ina jin tsoro ma kar ka yi hulul maganin da aka kawo shi misali ka ba kafin a tare da hulul a fagen yaki ake lokacin da aka yi yaki misali wannan shi nake nufi da haƙƙi na biyu na uku yin da'awa wannan yana da yawa shi yadda za a sami likita ya yi haka a iya samun ma'aikacin lafiya shi ma ya yi wanda yake bangaren nasu na ungozoma da sauran bangarori da za su iya shigo a haɗa baki da shi a yi wanda yake ba gaskiya ba ya zama docin amana na fata kuna gane ku sannan na uku haƙƙi ne akan ma'aikatan lafiya miƙa da'awa ga marasa lafiya ita da'awa a wani wajibin kowane mumini ne wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin sura mai lama da suratul fusla ba wanda ya fi magana mai kyau fiye da wanda ya kira mutane zuwa wallahi akwai mara lafiya da ya kamata ma'aikatan lafiya su yi da'awa haƙƙi ne a kanku ku isar da da'awa ko kiristoci ne da ke kwanci a asibiti kuma ga musu da'awa mana mr michael ka musulunta karu musulunci addini ne mai kyau ne ka masa mu'amala mai kyau la'alla Allah ya wata tuba da zalika amma ya gane menene laifin misali idan su abokanan zaman muhassala da daman za su irin asibitocinmu suna kawo kayan ga marasa lafiya me yasa mu za mu yi misali na wannan haƙƙi ne na ma'aikatan lafiya a ce suna yin da'awa a irin wannan fili da Allah ya ba su shi yasa a wannan janibi nake jinjina ga ita ƙungiyar iman da kuma isma ban san sunan ko sun bambanta duka biyu ba na suna wannan ƙoƙarin fita ƙauyuka suna da'awa suna abin da ya kamata gwargwadon hali a wannan gaba nake so na jaddada hatta ma mu can asibitin da ke titin da makwabtanmu ne har su suke suka ɗauki bakuncinmu na tafsirin da alhamdulillah mukan gabatar da harshen turanci a asibitin bayan tafsirin hausa muna da english session a akth kaga da ainihin sahalewa ne ta ainihin iman da kuma jagorori auren allah ya saka muku alkhairi ina nufin bangaren da awon da kila za mu haɗu mu yi ne mu riƙe wancan janibi ku riƙe wancan janibi haƙoƙi na mu gaba ɗaya misali sannan abu na gaba ƙarƙashin awa magana ce mai faɗin gaske wannan na kiyaye lokaci ban san komin minti nawa ya rage ba na biyar fifita maslaha ok zuwa da wuri dole ma'aikacin lafiya da kowane ma'aikacin ya je da wuri misali idan ka'ida an ce ka je da wuri ne karfe 8 bai kamata ka rinka zuwa karfe 11 ba saboda in ka je da 11 jabe ba kusan ka ci amana lokacin ka kuma lokaci kamar takobi ka tafi da wuri kuma kar ka tashi da wuri wannan ya shafi duk wani ma'aikaci ya je ofis da wuri kare ta shi kuma kafin lokaci ana samun masu cin amana su je a makare su haɗa baki kai ka ce na zo da wuri kuma a sa hannu ya makara ya yi ƙarya ya yi hayanci kuma ya riga kowa tashi wata na yi in bai ga alat ba shi kuma ya zama ya zama on the alert yana ta surutu to kaga wannan ha'inci ne kuma cin amana da bai kamata ba zuwa da wuri sannan na goma sha biyar fifita afuwar na biyar fifita maslahar mara lafiya a kan kowace bukata ga misali ban tambaye mara lafiya yana kwance a garin asibiti shajarar majalar yana bukatar matukar kulawa na ma'aikatan lafiya sai aka ce mai sa ido a kan shi likita wani ne ya kamata ya gan shi kuma ga shi nan ya so mai rafa cap cap likita ya kamata ka je ka gan shi numfashi na har ma saman da su a lokacin sallar juma'a ne in tambaye ku wanne ya kamata yi ya tsaya ko je juma'a da ya tsaya ko je ya tsaya hatu kuma in kuntum sadiqin ku kawo dalili ce cirai jami'a wannan magana ta yi kyau ya kula da shi yau da malamai suka ce mara lafiya an ɗauke masa as zuwa sallah suka ce hatta hatta mumarrid mai kulawa da shi shi man ɗauke mai saboda wani dalili an gane saboda ka'idar idan ta'arada al-aham wal muhim fa taqdimu lil aham idan muhimmi da mafi muhimmanci suka haɗu ka ɗauki mai to saboda haka wannan muhimmi ne amma daga an zo asibiti misali zan ambaci wannan a kawo mace a leboro shajarar majalar ka iske wasu daga cikin ma'aikatan suna kazamar magana kai da Allah ke da nan su har suna faɗin magana kusan sai ka ce a ubi lokacin da yake tare da miji kika samu ciki kina wannan kuka ne ba na ji mai imani za ta wannan a halin da take ciki wa qulu lin husna na'am فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أخلاق ki mutu magana mai daɗi ki sauƙaƙe mata ciwon karki damu Allahu akbar ni ma na gamu da wannan amma wannan haƙƙin ku ne ku zama kuna da akhlaqiyat amma ki faɗi bakar magana da wani za ta ji wannan yana cikin abin da na faɗa nan gaba a gurgurdan cikin lokaci na ga shugaban zama ya gaya min adadin mintin da nake da shi to wannan muhimmin lamari ne fifita bukatar maslaha na mara lafiya sai ce dokta wallahi ban da kudin magani sai ka cikin albashi na ba ka Allahu ba daɗi daɗi mana kai haka ya kuma ma'aikatan lafiya ku ce duk wannan waɗin duk ma'aikatan nan mun ɗauke mu kuɗin ainihin asibito. akalla na kwana kaza mun sa maka mu haraji ban ce wannan wajibi bane amma muhimmin abu Allah ya ba mu ikon kamanta kuma jama'an kare su taimaka musu mu shigo da wani bayani ku taimaka ma asibiti abinda ake bukata ku kai agaji saboda magana farkon nan yatsa daya ba ta cin taliya na shida ko na bakwai duk wani hali da ka gani na mara lafiya da baya son a sani ka yana da wani ciwo kaddara Allah ya kiyaye yana da ciwo kaza wanda zai hana a bashi aure ya ce to wani tun da ka fahimci kaza don Allah bana son kowa ya san to a nan in rashin faɗi zai sa a kai ga yin auren matar ta cutu ba za ku lafiya na'am ya ya kamata to wannan sai ku sayar da za ku yi to kai in muka boye za a cutu amma wani abu na jiki wata halitta murɗewa ko tashwihi da ya samu halƙi to sai ka suturta karka je ka ce ai da ina masa magani ga kaza kaza kaza yana daga cikin ethics haƙƙi ne a kanka ka ba sai ka je ka tona asiri ka yi tona sirri ba man safara safara o amma shi nake nufi ana haramcin kadaita da mace za ka iske wasu a lokuta da yawa mutum ya zo da matarsa sai a kadaita da ita wannan baya halatta la ya na yi wannan tambaya a kasashe da na je a waje na ce shin ku a nan idan misali mara lafiya ya zo da matarsa no zai je da shi da likitan ba dokar da ta ce a kadaita da matar wani ce abin mamaki to me yasa mu a afirka ake samun irin haka ana son abin bature turanci ne ko kwamito so ba daidai ba ne saboda halwa tsakaninka da matar wani baka da dalili saboda muna kira ga ma'aikatan lafiya su musuluntar da tsari. an gane ko wani matar ka ce to zo ka ga aikin da za a yi mata idan kai kana da lasisin kaɗaita da ita to mijinta ba ce fi cancanta na fahimtar wannan ma haƙƙi ne da ya kamata a kula da shi sannan kuma kauce ma haɗa kai da masu kawo miyagun ƙwayoyi ha wannan mugun abu ƙwayoyi miyagun sun cutar suna kan cutar da ƙwaƙwalen 'ya'yanmu da ƙannanmu da al'ummarmu musamman a wannan yanki namu da wani za mu ji na drug drug abuse ko substance abuse na cutar da mu suwa yake samar da ƙwayar. da suwa ake haɗa kai su waye dillalan daga yana suka fito kuma menene dalilin kawo ma kano hari dan hari ake so a kawo mana misali a bata yaya da matasa kuma abun bakin ciki a ce har mata ma sun samu kansu cikin wannan masifa kaga akwai ba abun da ɗa namiji in ya sai wanye lafiya in aka ce wani yaro ya fita yawon dandi ai ya bar gida ya tafi akwai neman kuɗi sai ka ce Allah kawo shi lafiya amma ce Aisha ta tafi akwai neman kuɗi ya zaka ji ai ba mu daɗi babbar na rakumi a kabar san ba ma daɗi wallahi idan namiji ya kwalkwabo tas tas ƙwaryar molo daidai ne mace ba za ta gano to ashe kenan sai a kiyaye wato asala na mutum wannan na ba da misali ne a ce kwaya a ce a samu mata ciki Allah Allah fil a'rad Allah ya kare mai tsare sannan kuma saboda ka dole ne ma'aikatan lafiya su suka fi sanin mummunan kwaya a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfi a fallasa masu sannan kuma a ɗau mataki a gwamnatance amma matsalar Najeriya kun sani cin hanci har wani ya ce yo ai ta yo ai Najeriya ba ma cin hanci mai hancin ma cinye shi ake inda ya kasan nan da kunni na wani ɗalibi na na je zan bar ƙasar nan a murtala mamar airbar lagos sai ce malam ne za ka ɗanci zai tafiya sai ce yana aiki ne da ndla ya ce ya kushe wallahi malam masifa tana da ya ce a nan ne na kama mutum da kwaya zai hau jirgi na damƙe shi na mika shi ga hukumomin amma malam ko ka san satin da ya biyo baya sai ga wannan mutumin ya zo zai hau jirgi yana gaya min oga na me you catch last week na me when you catch last week oga aini ne ya ce to mala ya zan yi da shi me ke nuna maka rashin kulawa bisa kwaya hadarinta ba kaɗan ba ne ka haƙƙi ne sosai ma'aikatan lafiya ƙwararru da masu haɗa magunguna duk ku haɗu duk ma'aikatan lafiya ne ku ceci lafiyar al'umma kwakwalwar da jikin damar da ya kamata ka a gurguje cikin lokaci na shugaban zama da sauran wannan haɗuwa mai albarka wato <clears throat> abu ne muhimmi a kauce mai yaji yajin wallahi na gaya muku ɗazin yajin aikin likita ma'aikacin lafiya a dukkanin alkaɗa'atar sahiya na da haɗarin gaske yajin aikin malaman jami'a haɗari saboda ilimi ne ke girgiza haka lafiyar jiki da sauransu misali duk yajin aiki ba shi da kyau to muna kira ga ma'aikatan lafiya nan Allah a ƙara haƙuri da juriya da kai zuciya nesa saboda ceto lafiyar al'umma ke kuma gwamnati Allah ƙara mata ta ke abin da ya kamata abin da muke cewa ke na goma yi wa mara lafiya kyakkyawan mu'amala magana mai kyau magana mai taushi wannan zai hada da hatta kai da ka je kawai mara lafiya ziyara kar ka je ka daɗe a wurin shi kuma kar ka je gadon mara lafiya ka dafa kai ka ce kai kai kai kai wannan ciwo to Allah ya kyauta wallahi ka gara masa ciwo kar ka ce yau ai wannan ciwo wani ma da ya mutu wallahi ka zama gabu diyan da za ka ce kai da ya ba su wurin alai wallahi za ka warke insha Allah sai samu kwanciyar psychological amma ka dame kai ka ce to to Allah ya kyauta wallahi babu kyau kar ka yi haka so ku ma'aikatan lafiya ku taimaka kada mutane su yi irin da shi yasa ina jin daɗi da za a ce lokacin ziyara karfe kaza muhimmin abu sannan labor duk ta na faɗin shi wancan na sha ɗaya kauce ma siyasar da ke faruwa a asibitoci na suna ɗan bincino shi a dinga rigima wane ne wane ba ne ba ne tona ga yadda zai aiki ko sai na shatilan shi ko mai tsaya can saboda son zuci ku ji tsoron Allah rigimar da ke tsakanin kan iya haifar da mushkila a tafiyar da harkar lafiya a ƙasa da al'umma sannan a wannan gaba nake so na ji hankalin yankin da asibiti yake a garinmu a yankinmu ku jibinta ma 'ya'yan garinmu wannan mukamin abinda nake nufi baka isa ka je duk wani teaching hospital da na sani a ƙasar nan a kudu ba misali ka ga wani sakatare a ce musulmi a iya inda na sani duk na sani amma mu saboda adalcin da kirkin na ambaila tausayi sai ka ɗauko wanda yake ba na ka wajen duk 'yan najeriya kai a can ba dan najeriya ba ne ka kuma ani na fi ka tuwa a gidanmu a garin mu misali Allah ji kan Aminu ya kan ce Nigeria menene ne dai ce amma ko ya san gidan to Allah ji kan Aminu kawai ai gaskiya ce kuma shine ma na federaliya an nizam al-federali unity in diversity عرفتم؟ bayan ga wannan to wannan siyasa ta rikici a kiyaye a yi hakuri a jure a dunkule a yi shugaba da shugaba zama to mai adalci sannan kaucewa sannan taimaka wajen koyar da marasa lafiya sallah kwanaki mun wata magana muka ce misali a asibitocinmu a daimunan karo ya kamata a samu wani malami da ya san sallah ya karantar da yadda ake sallah practically tatbiqiyan a sa akwatin talabijin marasa lafiyar su dinga kallo kasar mu ce a duk asibitocin mu sai wani ce a ah, baya kai kiristoci a kanan a kanan za ka nuna a yi musu adalci na ce to amma me yasa aka tashi zaben cmd ba kwa to su ma a yi musu adalci su ma su yi takara na sai ku cewa ah, ai mu ya kamata wato game da harkar duniya kun yi kane kane kun sani amma a tsaye da haƙƙin Allah kuke magana ainihin suna da haƙƙi shine dan Nasiru ke faɗa cikin daliya yake cewa haridin idza ma sifa khasfan jaruhu wa idza yusamu uhu lam yahal sai ka iske mutum yana bar baki in za a taɓa darajarsa a taɓa ubangiji baya fushi Allah ya kyauta na goma sha uku haka ne ko yawwa ba wai sai kawai lafiya ba hatta ku matsa ma'aikatan lafiya musulmi ga yadda ake sallah ga kaza ga kaza muhimmin abu sannan da zarar an fahimci mara lafiya akwai alamar mutuwa ko ma'aikatan lafiya musulmi musamman yan uwa masu albarka da ke cikin iman ku tsara tsari na karantar da lakkanawa mara lafiya kalmar shahada ta yiwu daga wannan garin asibitin sai kabari la ilaha illallah yace inna ina tabiba lahu ilmun yadillu bihi in kana lil mar'i fil ayyami ta'khiru hatta idha mantahat ayyamu rihlataha hara tabibu wa khanatu al-aqaqir wai likita na da ilimi da yake ba da magani in dai kwanaki suna da sauran garawa hatta idha mantahat muri rihlataha har zuwa lokacin da kwanaki suka ƙara tafiya hara tabi daga haira sai rikici wa na turbaka irin kwaya ta rikitar da shi kenan akwai alamar mutuwa so da zarar ka ga alamar mutuwa game da ai ana gani za ka yi rikice kawai to an kai deadlock me aikin ka aure me haƙi a kanka kalmar shahada kaga ce okay it's hopeless case ba ruwana ala kai musulmi ne ya kai ma'aikacin lafiya ba ka zo ka yi aiki ka samu albashi ne kaɗai ba da albashin duniya wani ce ne la ilaha illallah yan uwa ku gaya mai la'alla Allah ya taimake shi ya faɗi ban kana musan hadisi wanda maganarsa ta ƙarshe kalmar shahada ne da halin janna wannan rawar ce muhimmiya da ya kamata ku taka ya kuma aikatan lafiya da yan ungozo kowane aiki kake na lafiya ka san wannan jalibi ne mai taimaka mai mai yiwa ya kamala da kalmar shahada irin lokacin da za a ga a ce fastoci su je asibiti Dan na ga wannan ne wata a port harcourt pastor ya zo da bible a ga marasa lafiya ko musulmi dauka ma je nesa a nan asibitin ido ba sana mana haka a nan kano to haƙƙin ku ne a faɗi kalmar shahada ko da dangin zuba su zo ba tashi ka yi sallah sai ga mutum a kwance a asibiti baya sallah amma an samu da cnn yana kallon talabijin yana jin bbc amma sallah ba ya kasan mashi da lafiya wallahi wala kulli shay'in kadir آية تجوز صوب موسى يما لا هذا لا ينبغي صلى دولي يتي إن الصلاة خبرها عظيم وبابها خص بها ومجا القرطبي دبر صلى الله عليه سيدنا عمر أن تبع مسروقا لقول الله أنني المجوسي أبن العلوة جنين إيمان صلى أما يتي صلى صلى صلى صلى صلى تيسا أكون تقدر قصبتي كما يكون كسر مسروقا صلى kai ma'aikacin lafiya ka taimaka masa kanka haka lalalalala bin la la min wajibikum tashi shi yasa asibiti ta na dalilin kuma prefer ya zama shi ma medical doctor shi ya zama yasan system din yana da qur'ani da sunna da arabiya sannan a medicalance ba ba ko bane dan gida ne shi Allah ya samu dace shugaban zama na san lokacin da ka bani la Allah ya dan gota na zo ainihin karshe insha Allah tabaraka wa ta'ala so kamar yadda na faɗa ya zamanto a gaya mara lafiya kalmomin da la'alla in aka yi sa'a ya faɗa kaga an more an dace Allah ka dace da mu gaba sannan na goma sha ainihin hudu abinda na faɗa tona asirin wato lukutoci kun fahimci wasu da ko waɗanda suka ba likitan gaskiya ba yan kwaks yanzu barin tambaye ku da Allah ku bani amsa asibitoci masu zaman kansu a kano tsakanin mu da waɗanda suke ba musulmi ba so ne suka biya na nasu wallahi abin kunya ne aka arun alaina ma'ashar alkanawiyyi nasu a inugu asibitoci masu zaman kansu a inugu nasu ne ko namu ne Allahu akbar sau nasu nasu ne namun ma nasu ba abin kunya ne ba na. عرنا ليلة نجا إلى من التنبيه نسان كيو تنبيه سبيه بات كاين جار الموتى دبابرة أبن ننكرو ناس اللي يكون عمو دي مبيا ناس ناس اللي سكولز كنانا برامت ناس اللي يكون عمو الله أكبر bai shi ma ban kunya ba wannan na shigo da ta magana duk al'umma da tattalin arziki ta koma hannun wasu to ta yi ƙasa to musamman harkar lafiya masu yawan zidda ciki likitocin ƙarya a rakabe a lungu ma'aikatan lafiya kun fi musamman su ku taimaka mu gwamnati da fallasa asirin su in oh. kuma hukuma ke ɗau mataki a kansu saboda in ma an fallasa su in ba ɗau mataki me zai biyo baya ne miyagun ƙwayo da ke shigowa kano allah kaɗai sani kai ko makaman da ke shigowa allah kaɗai sani garin nan me ake yi musa mu al'umma ce gaskiya da kusan kansu da muke zaune na sha ba da misali shekaru baya muna tafiya a cikin wata unguwa a birnin wari ta delta mun shiga kwanan a shehu bishe yuzka muka shiga wani lungu wallahi sai ga wasu samari firda firda suka ce stop stop suka tsaye da mota mota ce jin mai cinta da bakin gila suka ce ku sauko muna fitowa suka kalle mu suka ce a ai ku kuna da mutunci mutanen arewa mun ɗauka area boys ne irin yan kabilar cekiri da orhobo da ke nan gari sai suka ce manyan mu a wannan unguwar sun ce sun hada bakuwar fuska da shigo sai an san ko sowaye hmm. abin mamaki na ce allahu akbar ni ko ana yankin haka muke karansu su ci karansu su ba babbaka a yanki har ma suna da yanki mai suna wai no man's ba garin kowa ba ne kuma a ƙasar musu? me yasa ne ah, a ka san mutanen kirke ne muna son baki da eh, bakwar nama a wanganka sannan ka ce kai jarumi ne a lokacin da kake maraba da bakwa ya mutunta mutuncinka da ƙasarka da gidanka domin shi ana shi yake ya tsare kai ne ka zama su su su galgautari to Allah ya kyauta halin mu wannan suna da alaka ne zumuntan magana shi gudun magana saboda a asa ido kan masu ainihin kawo ƙwayoyi na barna da kuma ku taimaka wajen waɗanda ake kira masu tradomedis maganin gargajiya suna da amfanin su sassake da kauci da kaza da amfanin su misali amma ina ne suke daidai a tafi ina suke da kuskure a gyara daga ƙarshe majalisi mai albarka da shugabannin zama na goma sha biyar abin da ake kira wato alhidma aljama'iyya community services a shiga cikin jama'a ku kulla alaƙa tsakanin da masallatai da unguwanni saboda kai hidima irin ta lafiya kowa ya kai gare shi misali in wani abu ya taso a kirawo ƙwararru a fagen su su yi lakca a masallacin unguwa jama'a ta zo wasu ba su da damar zuwa asibiti misali amma daga cikin bakin waɗanda suka sani za a kawo mai girma shugaban zama wannan majalisi da 'yan wani almajalai mahalarta a yi kamata tsaya wanda na faɗa daidai allah ya ba mu ladansa gaba ɗaya wanda ne kore ni ahalin kuskuren ne allah ya gafarta mana ya tara maka alkhairi na ƙara jaddada addu'a Allah ya kai haske a kabarin magabatanmu wannan majalisi mai albarka tun 1970 ake ta yana ambaci sunayensu da waɗanda ga sun da kware su shekin malamin mu a doktor yahaya tanko da sauran yan uwa allah ya ƙara albarka allah ya muku albarka allah ya tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan maudu'i da aka tattauna wanda yake da muhimmanci sosai kuma ina ganin kamar yadda na yi bayani da farko mun amfana dama an yi bayanai masu muhimmanci sosai abin tun daga bayani ma akan menene lafiya gaba daya akan fahimtar da ya kamata mu dauka ba na cewa mu fahimci cewa dan adam bangarori guda biyu ne yake da shi to wannan yana da muhimmanci sosai akwai bangare na ruhi da akwai bangare na gangar jiki so kuma duk wannan za a zancen lafiya musamman daga musulunci za a kamata da ɗauki wannan guda biyu watakila shi bangaren ruhi din ma ya fi muhimmanci sosai To kuma sannan an kawo abubuwa da yawa da ya kawo abubuwa da yawa ana ganin wanda yake da tambaya zai iya rubutawa ya turo kafin don mu gani eh, wanda zai sannan ya ɗauko haƙoƙi da yawa musamman haƙoƙi tsakanin shi ma'aikacin lafiya da Hakoki da yake tsakanin ma'aikacin lafiya da tsakaninsa da Allah subhanahu ta'ala wajen godiya ga ni'imar da Allah ya masa da kuma ta zama hanyar bautar Allah ce sannan da kuma haƙoƙin da yake tsakanin shi ma'aikacin lafiya da shi kansa aikin domin ya zama amintacce ne yana da abin da ake cewa kuma integrity kenan yana zuwa a daidai lokaci da sauran abubuwa sannan da kuma haƙoƙi da yake tsakanin shi ma'aikacin lafiya da marasa lafiya na kokarin yi masa da hawa na kokarin mutum ya kware ya kula da shi yadda ya kamata ba mu samu wata tambaya ba amma tafiya zan ba da dama ko ga dr haya ko ga shek brown kare bayan sakacinmu yadda muka wa abokan gaba idan mutum bai san kansa ba bai san abokin abokin gabansa ba ya haɗu ina cin haɗu farko ka san kanka ka san kuma waye abokin gaba zan muku misali guda ɗaya a kan kai na ne abin ba na mamaki ba za a kasa shekara ashirin ba lokacin ina lungu can unguwanku ya zama na sami a daga cikin yarana Kowanne yake bashi lafiya za a yi masa alwa akwai wani awon arne a bakin titi sai da zuwa neme shi akwai allura da ba a san ko za a je a wayar kun san mamaki a kan titi kuma gidanmu lungu ne sosai can daga hanyar jakar zuwa gwarin musu sai ce baba ana san gidan muje ba gida na wallahi kuma sai gaishe sun gida kaga sun san sirrin sirrin mutane abin ya bada mamaki na biyu shi kuma labari aka bani a wata unguwa ba zan faɗa ba a nan kan an ba wa arni shago sai iwa ya gidan ciki ana kace kace kace nace kace nace ko a zubar da cikin sai shi a bar mun abina ina son abina saboda me su a wajen su ba na uba ne saboda ka mu san kanmu mu san abokan gamu kamar yanzu ai to ba mun da za a faɗa illa kawai abu ne da ka saba zance cewa kamar da shi da kamala ya tankwai bada ba mamaki dan gosu ne zai wa shi wannan kabilar bayanin wani ne ga inda gidansu saboda da naira kamar da nake cewa da naira ɗari biyar in an shigo ungoku sai ka ayi bayanin waye ne abu ne mai sauƙi saboda rashin lissafi wannan shi ne abinda kullum ake so mutane su zama masu lissafi wani musakan mu din nan har yanzu ba musakan mu ko muna cikin da waɗannan abubuwa ne da sunan addini a yawan da mu Allah ne ya faɗa abu masu kirki ne amma babu da lissafi ba dan tsarin da abubakar remi suka yi a lokacin su da tsawon da bakowa kundila da 'yan majalar na bambaja da wannan ta hanyar gidan gwamna da wannan ta ganin albasa ba wani kabila abinda ya sa sai aka ce duk wanda ya ba wa wani kabila wannan wuri za a kwace kuma a yi rubokin din shi ba za ba shi shi sa ku za ku wani a wajen ba amma yadda babu wannan ba don wannan ba wannan tsarin da aka bi na cewa babu sani ba sabo yan kano ake so lalle su zama sun mallaki wajen nan to da ba za ka je waɗannan wuraren ka samu wasu ba su da tuni sun sayar kamar da aka aka ce ga filayen can na inda ya ce noman su da can cikin lungu duk wanda aka ba fili da allah ba shi kuɗi shi ke haka aka yi wa isra'ila suka yi wa palestine tun daga ita muna sai a zo gonar mutumin falastin da wata wuce naira dubu goma ba sai a ba shi dubu ɗari biyar sai dinga ganin wannan isra'ila da ya zo sai wannan gonar sha ba ya sai gonar dubu goma a dubu ɗari biyar ya karɓa ya sha shayi ya ci kaza ya more to yanzu sai gashi suka waye gari ba su da gonaki suna hannun isra'ila yanzu ga shi suna da shekara saba'in da wani abu suna fafatikar su samu yanci masu kasa to saboda irin wannan tunanin kuma ba ka da tsayayyen shugaba da suke kishin ka ya damu da rayuwar ka to ba za ka samu wani rayuwa salamu alaikum zan yi ƙari kan magana ne shekhi malami shekhi alim ya zaba Allah ƙari kan da rashin sanin kishin kai wato Allah ji mai martaba sarkin Kano Ado 2014 je karanta shari'ar da aka tafka kan gina coci a UK irin abin da aka yi da kafe wadda ya yi da mai girma turaki hashi shi ma a lokacin Allah ji kansu da rahama wasu abin da ya faru wannan shari'ar cewa ba a isa a gina coci a biyu ke ba ko darajar ne bai isa ba muna alfahari da irin wannan matsayi ko shakka babu kuma a shekarar da Allah karɓar fara domin an yi wani tashin a January February June 6 Allah ka sarki Allah ji kanshi da rana dole ne mu san kanmu in ba haka ba maganar sa'adu Zungur ta tabbata a kanmu kai ba haushe ba ka da zuciya za ka sha kunya ne Allah kar ka samu ke nan, na biyu akwai wani sarki a ihiyala a anambra state na faɗin wannan kusan a karo na farko cikin jama'a da ya zo nan don ganin sarki a taimaka masa zai gina masallaci ni na jagoran shi ganin sarki a lokacin sarki a, Allah ya rahamshe shi sarki ce to liman ka jagoranci tafiya a kai masa guduman miliyan ɗaya nan take da ta da kwamiti muka je har wurin aka kai mai muka rubuta rahoto muka zo muka dawo gida sai na ce to bari na yi amfani da wannan dama na tafi capital din sau oka don kai ziyara ga wani inyamuri ahmad anadu ya rasu ya fassara ƙur'ani zuwa yaren ibu a lokacin to sai na je ganin sarkin hausawa sai magana ce magana ce shi malam kaga inda muke zana a ni babana ma a nan aka haife shi amma sun hana plot da zan yi gini daya a nan cewa ni ba ko na ce a lokacin da kuma suke da ma gida na sarkin iyamurai a nan kan titin comfort eze igbo inda ba ta shi wani abinci abin da nake cewa haka muke su ci su ba babbaka da suna a ya najeriya ya ce dan uwa ya ce ba amma kuma a fi ka isa a gidanka a wulakan a kasantar da kai ba ka da hankali da tunani ne duk wanda ya karanta lokacin da aka kafa isra'il 1948 wannan magana haka ta mu kula mu san ciwon kan mu dawo cikin hayyacin mu kaunaci na mu san inda muka dosa don kada na baya sun mana bakar magana in kuma Allah ka shi kuma dangane da maganar hoto da ake sa da talabijin ai maganar talabijin a ra'ayin wasu nishadantar da mara lafiya ne a rage mai raɗaɗi na ciwo da kaza kaza na entertainment amma mu muna ganin ƙur'ani da jin maganar Allah shine mafi alkhairin abin da zai baka kwanciyar الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا كيف الخير abinda nake nufi kawai akwatunan talabijin in akwai a samu malami ya koyar daga yadda ake sallah ko daga kwanci zai iya sani yadda ake sallan nan dalla Allah ajalinsa ya riga ya zo amma duk abin da ɗauki hankalinsa ya ɗauke shi gaba da ya kamata ma a raba shi da shi a wannan ya zama hankalin suna tunanin istighfari da tasbihi da tahlili da qira'a la'alla al-maut yatrau qariban Allah ya samu dace wannan dangane da tambaya ta biyu shugaban zama ne kace tambaya ta biyu a to wannan ne kamata mai zaman kanta ka ambaci irin su ibn sina wato avicenna tare da matsala a aqidarsa da yanayinsa ibn sina kun san shi misali amma wani malami ce idan ka je jami'ar ainihin lobon da ke faransa da suke ji da ita kamar ka ce oxford ko ka ce yale a america ko ka ce harvard a massachusetts suna takama da wani suna kiran avicenna the father of modern medicine shine al'abul mu'asir littabil mu'asir amma musulmi ne akalla dangantakarsa ibn rushd a virusa a da baban trigonometry ibn Bajjar da sauran sun ai duk namu ne ai to menene tarihi ina son tabbatar muku tarihi ya tabbatar kafin a fara nazarin wato jaryan damfi shari'a circulatory system kafin a fara a vienna an yi a andalus inda musulunci ya rayu a inda ake kira da sabiran peninsula don musulmi sun shekara ɗari takwas da wajen arba'in a wuri amma sai muka zama abin da muka zama muka saki mu da karantarwa kar ma ka tafi nisa captain udini nan nan nan mu abdullahi dan fodiyo ko shehu da kanshi allah ya ramshe su sun taba gaya musu zaman muhammad bello kafin a sami wayewa mun bi ku samu waye shi yasa da turan mulkin mallaka suka tashi barin kasar nan aka ce duk 'yan kasar nan wannan yanki kowa ya kawo abin da yake da shi na al-mawrufat al-thaqafiyya cultural heritage don a wanzar da shi a takardar kudin ƙasa kakanninmu suka ba da rubutun ajami wasu ku ba san cewa a da an rubuta fam ɗaya a takardar mu ba haka rubutun yake su kuma suka ce suka kawo musu rubutun bango suka ce mu ba koya muku wannan su ko waɗannan abin da suke da shi ne rubutun ajami wanda nasu ne yanzu an so ana erodin din wannan an rusa shi saboda hasada mun yi shirin kuma kyale yanzu idan ka ɗauko takardar kuɗi wacce ce ma ke ɗauke da rubutun ma arbe ce wacce ce naira nawa ce na dubu sauran ina suke sun shafe tun zamanin solon wata yarinya ta tambaye ne a ait a lagos a lakwado wata hira da ni da ta take ta aga irin ta you want to islamize nigerian currency what did you say muna so musuluntar da kudin ce baki da tunani ne ya ce wannan rubutun da kike gani a takardar kuɗi ba ma larabci ne muna kiransa a jami saboda na da ke ƙauye a ƙasar hausa 'yan najeriya suna da 'yanci na information suka ce because to be informed is to be formed to be is to be deformed a karantar da su san kuɗi wajibi ne nace ce to in wannan na wakiltar musulunci to rubutun boko na wakiltar kiristanci ke nawa aka fi cutarwa da nawa na ce just talking without basis ki san me faɗi ma misali to haka muke amma za ka iske mutum ya zo ya tsara ido har da ya zo yana rawan jiki ya bar nashi ya cutar da kanshi da kanshi mu gyara mu da halayen saboda haka waccan magana mun ji ta kenan Allah ta'ala ya nuna mana daidai daidai ba mu ikon bin daidan nan ƙarya ƙarya ce Allah ya tona asirin ta ba mu ikon guje mata wa billahi tawfiq malaman mu Allah ya saka da alkhairi malam Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi yan uwana an wani jawabi nake da shi guntu dangane da wannan lakca na farko dai wasu abubuwa ne guda uku da ke wajen su ga malam dakta da gabatarwa abu na farko dai wato ana fama da wata matsala ta duk sanda aka je gurin likita ake neman scanning to wannan likitan akwai inda zai tura ka saboda mai saboda ka bishi in ba nan ka ce ba scanning da za ka je ka ko ina ne dikensa bai yi ba saboda wannan da ala dakta wannan muna neman a taimaka wanda saboda wannan matsala ce da take jiran al'umma kuma ko ina ka je lungu da saboda wani kuda ke ake scanning to za ka tarar in ana iya so ya kafu ya zama da cewa yana da commission na mai na likitocin da suke turowa in ba haka ba ba yadda zai abu na biyu wato akwai likitoci waɗanda hatta a cikin amina kano din wata rana wani aboki na ya je a fita faman yi masa gwaje-gwaje ga shi dai sai ce an gano yana da kansa a kan saifarsa amma abin da suke gaya masa wannan maganin ba za a iya yi a nan ba sai a indiya amma a cikin likitocin ne suke tambayar da allah in ya yarda su farke cikinsa su buɗa su ga irinta amina kano a farke cikinsa a buɗe a rayu da amma yana dinki masu ki inda ya magani irin waɗannan abubuwan gaskiya wa da suna da matuƙar haɗarin gaske sai abu na gaba wato community mu gaskiya galibi inda mutane suke zuwa musamman wani su kafa chemist musamman a ƙauyuka ni na sanya ya wani da ya zo ya kafa chemist saboda yana kawo ƙwayoyi na ƙarƙashin ƙasa yana bayarwa sai ga shi an bashi maganin tauri wuka ba da cin sauka an bashi maganin tauri a cikin kamar cikin namu to wannan ina waje a wannan ga manya-manyan mu a kowace guguwa ina ma da muna da wato kwamitoci a da mun taɓa wata semina sai wani ss yake ce bari zo yi ba mu gudunmawa wani abu da ya gano a isra'ila kuma yadda malam yake faɗa ishe ya gano waɗansu abubuwa a isra'ila duk wanda zai je isra'ila akwai tambayoyi a kansa guda biyar daga ina yake wurin wa ya zo yaya sunansa mai ya kawo shi yaushe zai bar musu community su amma mu rahala ne ko ina gida kowa ya zo wurin mu his welcome da duk irin abin da za ku kunso mana shi za ku so abubuwan da ba za mu sha mamaki dan bayan wannan akwai wani likita da a wani wani bawan Allah yake cewa ya je ya same shi ya gidansa mai kyau amma wani likita sai sai ga samari da yan mata suna zuwa aure guda guda suna koma da jakun a cikin su ko a cikin garin nan ba sai ki ce mutumin na yare sai ce ai wata na'ura ka samu daga waje mai maimakon sai Allah na yaro a cikin ishe dan da nan nake sauke cikin minti biyar ka samu su da da su tafi da ita su je su yi yadda suke so da wannan na'ura da wannan jaririn da suke so daga suke da zo ki ce nan na samu kuɗi na ginin gida to irin wannan ashe mutum zai ci idan ana ganin arna ne suke shigowa cikin mu suna cin garin su babu baka to mu namun ne suke cin jakuna babu baka a cikin mu saboda haka idan ina ma da ashe za mu daure mu samar da wato kowace unguwa ashe manyan mu suna sa ido a kan duk wanda zai shigo cikin mu da gaskiya irin waɗannan abubuwan ba sa wata rana kada ya cika da zance na kasance ina yin harkar garin kwaki bayan na gama sabis saboda haka sai na ga ana yin nukuruku in na zo kaduna ba a baro kaduna da wuri sai rana ta faɗi mitin abin da saboda garin kwaki zai iya bani me ya faru da na matsanta tambaya ashe wuyi ake zubowa a ƙasa sai a zo gonan garin kwaki a sama ba a zuwa ga masu sai kaman karfe biyu da dare in ka sauke wannan garin kwakin a galajima ai wannan wiwi a Galajima kowane dila zai ja nasa sassafe gwamnati da suke zuwa daga karnar hukumomi karfi shi da su zo garin a loda su sai ya karnar hukumomi da su kuma da aka ke ciwo da wiwi da aka gano wannan hanyar sai aka koma kuma ake farke jarga 25 liters sai a tashe ta upside down sai a nane bakin ta ƙasa sai a danne ta da wiwi sai a sake wandar ƙasa sai a tashe ta zaune sai a ɗora manja iya wannan makogwaron nata da zarar an zo an kama me wannan manja ne akwai hanyoyi da yawa da suke yi kuma wannan abubuwan nan a cikin society irin wannan namu ba boyayyu ba ne ƙwaya ake sayarwa wiwi ake sayarwa babu wasu abubuwa da ba a san ilan wiwi ko ilan ƙwaya na wannan unguwar ba na wata ka dauka assalamu alaikum ah, assalamu alaikum warahmatullah muna ga malam Allah ya saka da alkhairi wannan babban muhabara da zai gabatar da kuma shi ma shi wanda ya shi wannan zama dr jamil allah saka da gobe allah ya yarda kwamandan hizba janar na hizba malam harun ibn sina shi zai bayan hazara mai matashiyar yawaitar ayyukan hanyoyin ayyukan alkhairi da sakamakonsu a musulunci insha jibi kuma Allah ya daddakta Ibrahim Sadiq Kumuriya shine zai yi mana muhadara mai matashiyar a aure ibadar mata insha Allah Allah ya sa mu dace ayo annabi